This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen hausa na muryar Amurka. Jummai Ali ke farin cikin ja akalin wannan shirin. Tare nake da sahabu Imam Aliyu kuma kamar yadda muka saba zai fara da karanto kanin labarai. Shugaban Najeriya ya kai ziyarar bazata a yankin arewa maso gabashin kasar inda can ne tungar Boko Haram. wata kotun amurka ta samu wani dan kasar saudiya wacce ta ce shine shugaban alkaida na farko da laifi dangane da harin bama-bamai da aka kan ofisoshin ta a gabashin afirka a ukraine kuma sojojin kasar sun fara janye manyan makamai daga fagen daga to bayan kun gama shan labaran duniya kamar kowace ranar juma'a za mu gabatar da lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke muna kuma da rahotanni guda biyu ɗaya akan baiwa hammata iska da wasu 'yan banga suka yi a unguwar oshedi a can birnin eko har ma wasu mutane sun jakata sai kuma kiran da wasu jam'iyyun masu hamayya a jihar borno suka yi cewa a ɗage yin zaɓe da watanni shida jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban najeriya goodluck jonathan jiya alhamis ya kai ziyarar bazata a yankin arewa maso gabashin kasar inda can ne tungar boko haram shugaban kasar ya gana da sojojin najeriya a baga da kuma mubi garuruwa biyu da a baya bayan nan sojoji suka sake kwato su daga hannun masu tada kayar baya ofishin mr jonathan ya ce shugaban ya kuma ziyarci wasu sassa da aka kwace daga hannun yan boko haram din ta jirgin sama sannan ne ya yada zango a maiduguri babban birnin jihar borno inda ya gana da gwamnan jihar kashim shatima da ya koma abuja shugaban kasar ya ga manema labarai cewa eh, da ya yana bayyana fatar cewa an kama hanyar kawo ƙarshen gwagwarmayar boko haram da aka fara ya kai musu farmaki sosai kuma za a cimma biyan bukata a wani lokaci da ba da juma'an nan ba duk da haka an ci gaba da fuskantar tarzoma a arewa maso gabashin kasar koda a jiya alhamis din shaidun gani da ido suka ce wani dan harin kunar bakin wake ya kashe akalla mutane goma sha tara a biyu cikin jihar borno gari da aka kai har ya baya bayan nan shi ma yan boko haram din suka dauki alhakin kaiwa mutum na biyu ya yi kokarin ya kai wani harin amma aka kashe shi kamin ya tada nakiyoyin nasa wasu rahotanni suka ce mutane ne suka yi kukan kura suka gama da shi wasu rahotannin kuma suka ce jaman tsaro ne suka harbe shi lahira a jos da ke tsakiyar kasar an samu rahotannin cewa mutane masu yawa sun halaka bayan da aka samu tagwayen fashe-fashe a kusa da wata tashar mota da kuma kusa da jami'ar jos dukkan su kan hanyar zuwa bauchi kamfanin dillancin labarai na faransa ya ji daga bakin shaidu cewa akalla mutum goma sha bakwai ne suka halaka a hare-haren mutane biyar a harin farko yayin da mutum goma sha biyu kuma a hari na biyu Wata kotun Amurka ta samu wani dan kasar Saudi Arabia mai suna halid Alfawaza dan shekara biyu da haihuwa wadda ta ce shi ne shugaban kungiyar alka'ida na farko da laifi dangane da harin bama-baman da aka kai ofisoshin takadancin amurka a wasu kasashen gabashin nahiyar afirka jiya alhamis ne masu taya alkali yanke hukunci da ake kira juri da turanci suka bayyana hukuncin abin nan new york hukumomin amurka ba su tuhumi alfawaz da laifin shirya kai hare-haren ba maimakon haka sun caje shi da laifin gabatar da fatawar osama bin laden na ayyana yaƙi a kan amurka ga kafofin yaɗa labaru a ingila mahukuntan amurka sun ce da farko halit shine ya lura da sansanin horar da mayakan alka'ida a afghanistan da jagorancin gungun 'yan ta'adda a ƙasar kenya lauyoyin da suka kare shi sun ce halit ɗan gwagwarmaya ne cikin lumana mutum ne mai son zaman lafiya sun ce yana da ra'ayi iri ɗaya da Osama bin Laden na neman ganin an kawo sauye-sauye a ƙasar Saudi Arabia amma yana adawa da zamewar kungiyar wajen amfani da tarzoma. Haran da aka kai akan ofisoshin jakadancin Amurka a kasashen Kenya da Tanzania a 1988 sun hallaka mutane mai tanda 24. An kama Alfawaz ne a birnin London a 1988 aka izo ƙeyasa zuwa Amurka a shekara ta 2002. Alkali yana iya yanke ma Alfawaz hukuncin ɗaurin rai da rai. a ukraine sojojin kasar sun fara janye manyan makamai daga fagen daga a gabashin kasar a wani ƙauye da ke kusa da garin da belzebe yayin da masu sa ido na ƙungiyar tsaro da haɗin kai ta turai suke kallo domin tabbatar da ana mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a farkon wannan wata jiya alhamis manyan sojojin kasar sun nuna manema labarai daga kamfanin dillancin labarai na reuters motoci da suka goya manyan bindigogin artillery daga wani ƙauye yayin da hukumomin kasar suke tabbatar da cewa an samu ragowar hare-hare da 'yan tawaye suke kaiwa cikin kwanaki uku da suka wuce kwanaki biyu a jere kenan zuwa jiya alhamis shugabannin mayakan ukraine suka ba da labarin cewa ba mutum ko da ɗaya da aka kashe sakamakon faɗan da ake gwabzawa kusa da kan iyakar ƙasar da rasha wadda ya kara bada da ƙwarin gwiwar cewa yarjejeniyar tsagaita wutar da hukumomin ƙasa da kasa suka shiga tsakani aka kulla ranar sha biyu ga wannan wata ana ganin alamun ya fara ɗorewa duk da haka hukumomin kasar ukraine din suka ce sai ta yi taswirar janye su ya fuskanci kwaskwarima idan aka kai musu hari a gefe ɗaya kuma kamfanin dillancin labarai na rasha da ake kira interfax ya ba da rahoton cewa ya ji daga bakin kakakin yan tawa cewa za su kammala janye manyan makamansu daga yanzu zuwa hudu ga watan nan na maris to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Rahotannin kafofin yada labaru suna nuni da cewa an gane kowane ne ɗan ƙungiyar ISIS din nan wanda yake fitowa a fayafayen bidiyo inda ƙungiyar take fallaka wannan mutane da take garkuwa da su. Sai dai hukumomin tsaro suna kashe da cewa ai taka tsantsan domin tana yiwuwa rahotannin ba daidai ba ne. Rahotannin sun ambaci abokan Muhammad Mwazi suna cewa shi ne dogon mutumin nan mai magana lafazin 'yan ƙasar Ingila da aka yi wa lakabin jihadi john da turanci wasu majiyoyi biyu daga gwamnatin amurka sun gaya wa kamfanin dillancin labarun reuters cewa sun hakikance muwazi ne mutumin da ya rufe fuskarsa a cikin faifan bidiyon da isis ta nuna inda aka filla kawunan mutane amma wakilin muryar amurka a rome ya ce majiyoyi daga hukumomin tsaro a turai sun ƙi su gaskanta ko kuma su karyata labarin suna cewa labarin yana da sarƙaƙiya fiye da yadda ake zato. wata kakakin majalisar tsaro ta amurka ta ce har yanzu ana ci gaba da binciken amerikawa da kungiyar ta kashe duk da haka ta ƙi ta tabbatar da cewa jihadi john shine muhammad mwazi Hukumar kula da harkokin sadarwa ta Amurka ta amince kamfanonin sadarwa kada su nuna bambanci tsakanin masu hannu da shuni da talaka wajen samun karfin intanet. Uku daga cikin wakilan hukumar biyar sun amince da wannan kuduri biyu kuma suka ki amincewa. shugaban hukumar da ake kira fcc na amurka tom wheeler ya ce amurkawa suna zaton su samu intanet da ke aiki sosai ba tare da wani tarnaki ba yau sun sami haka in ji shi wannan mataki da aka zata jiya alhamis yana nufin cewa amurka yanzu intanet yana zaman daidai da kamfanoni masu samar da wato kamfanoni masu zaman kansu masu samar da kayan more rayuwa kamar wutar lantarki ko ruwa da dai sauransu wannan yana nufin cewa daga yanzu manyan kamfanoni kamar amazon ko facebook ba sai sun biya magudan kuɗaɗe ga kamfanonin sadarwa kamar su verizon ko comcast a nan amurka domin su aikewa masu hulɗa da su bayanai da suke bukata cikin hanzari sabanin abin da kamfanoni da ba su da karfin facebook suke yi labaran duniya kenan kuka gama je Hassan Umaru Tambole ya aiko mana da rahoton cewa wasu masu maula sun baiwa hammata iska a unguwar oshedu da ke birnin Eko. rikici ya barke a tsakanin wasu masu karbar maula ga motoci a tashar motocin da ke unguwar Oshodi mai ciki da hada-hada motoci a tsakiyar birnin Legas wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya. Rikicin dai ya tashi ne a lokacin da kowane bangare na masu jiran maular ya ja dagar cewa shine yake da haƙƙin karbar kuɗi a wajen masu lodin motoci da ke jirga-jirga zuwa wasu sassan birnin Legas da ma wajen birnin Legas wanda ya yi sanadiyar ba ta a tsakanin matasan da ake kira Agbero. Bayero tuni dai kwamishinan 'yan sandan jihar Legas ya kai ziyara a tashar motar ta Oshodi don ganewa irin sa irin halin da ake ciki a unguwar ta Oshodi da jibge jami'an 'yan sanda don tabbatar da doka da oda. Waɗannan matasa da suka yi gumurzu don mallakar wuraren lodi dai sun yi amfani da makamai irin su aduna bindigogi, kwalabe da dai sauransu. Wani ganau ba jiyau ba ga rikicin ya yi wa muryar Amurka bayani a game da halin da ake ciki a unguwar ta Oshodi. ce zai yanzu dukan a yanzu ba jama'a yanzu ya kamata don yanzu na mutum da ke kowa da kowa duk sun kwashe ne su sha. In ka ta hanyar da ka tsoro da tsoro na tabbas sun ka rage hannunka. Shi ma kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Legas, Mr. Ken Nwosu ya tabbatar da faruwar lamarin. We have one person that was lost his life, 19 persons have been arrested, we recovered about 8 cutlasses kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Legas, Mr. Ken Nwosu, ya ce mutum ɗaya ya rasa ransa sun kama mutane sha tara, adduna takwas da harsasai hudu. Mr. Ken Nwosu ya ce a halin yanzu suna nan suna kifi suna bado a unguwar ta Oshodi domin dawo da doka da oda. Sai dai wasu rahotanni sun nuna cewa mutanen da suka mutu sun kai mutum uku. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Mun gode Hassan daga Iko bari mu nufi arewa maso gabashin Najeriya inda jam'iyyun masu hamayya 23 suke nema a ɗage yin zaɓe da watanni shida. baba Babagana Musa dai shine shugaban gamayyar waɗannan jam'iyyun adawa 28 da ke jihar Borno wanda kuma 23 suka halarci wannan taron. Ga abin da ke cewa a madadin sauran jam'iyyun. A cikin 28 jam'iyyu 23 muka zana muka yi mijin muka ga ya cancanta mu daga murya mu nuna ga mu na Borno ba zai zaɓe ba zai yiwu ba daga nan zuwa sai 26 September muna so a ƙara mana wata shida domin muna da dalilai da yawa domin ruling party tana da matsaloli da yawa wanda wannan matsalolin shine ma ya jawo halin na Boko Haram na Borno. jam'iyyar ruling party kenan jam'iyya mai mulki na jiha ko kuma na tarayya Jami'a mai mulki na jiha mun kuma mu ba PDP bane matsalar mu a Borno wanda suke zalunta mu shekara 16 ba ANPP bane sune suka koma suka zama APC yanzu saboda haka PDP mu a Borno sune APC PDP ma jam'iyyun adawa ne a Borno mu ma jam'iyyun adawa ne a Borno saboda haka duk abin da zamu yi sai mun kawar da wannan gwamnatin zalunci a Borno 2015 ba gani kamar mutane za su yi tunanin kamar sa ku aka yi ku zo ku yi wannan kuma za a ga kamar jam'iyyar PDP mai mulki a san sama yadda ta sa ku yin haka to ita ina za ta saka mu in da za ta saka ba za ta ci gwamnati ba a borno shekara goma sha biyar pdp sun saba kafa gwamnati ne a borno ba gani kamar mutane za su a kan waɗannan hujjoji cewa da walaki to in watakila in aka na tsaya musulmi watakila zai yarda wallahi ba mu da wani dangantaka da saboda sugi ba mu da wani dangantaka da pdp ka gani dalilin na farko abin da ya mutanen mu na ƙauyuka wanda suke local government yanzu ba su da hankalin da za su zauna su yi magana siyasa domin an kashe mutanensu an kona dukiyarsu wani family voters card ma sama ya rasa saboda haka in babu katin nan ta yaya za ka yi zaɓe ne ai ba hanyar da za ka yi zaɓe idan babu kati dalili na ɗaya kenan dalili na biyu kuma kamar yanzu wannan 'yan bangar siyasa ɗin da wannan gwamnatin apc take mara musu baya suke mana ta'addanci suke barna kala kala yanzu misali duk wanda ya zo daga yafa da ya zo maiduguri daga bulunkutu kafin ya zo ilkadimi wallahi zai ga wannan gunki gunki na siyasa fiye da ɗari biyu wannan gunki gunki kuma gwamna ne yake bada kuɗi a kafa wannan siyasa ne sai dai jam'iyyar apc mai mulki a jihar Borno ta mai da martani ne kan wannan batu wanda shugabanta na jihar Alhaji Ali Bukar Dalori ya mun bayani ta wayar tarho. Wani muna nan muna kan samu a yi mana zaɓe kuma wayan nan wanda su suna cewa su jami'a ashirin da uku ne wannan kariya suke don iko abin da ya sa na fara kariya suke tura mutane kuma lokacin da maiduguri ba na ina nasu kuma lokacin da mutane ɗan siyasa suna fita da kwansu da kwarkwatan suna siyasa da ina suke yau ne kawai su sun je kanana jami'o'in da aka yi rasarin a inec sun doka sun je don su ci abinci ba wai siyasa suke so ba ba wai zabe suke so ba ba wai kuriya suke nema ba. Turanka da abin da suke suke cewa kamar shine idan har aka ce za a yi zaɓe kamar za a sake samun matsala ne don ganin cewa har yanzu wannan rikici bai gama karewa ba. Ina gani wanda ya kawo rikicin a Borno kowa ya san shi shi ya saye su shi ne ya yi fannin nasu suka yi tun da sun kawo mana wannan abubuwa da farko su da bakin su sun zo ni zai chairman da APC ne sun zo sun same ni sun kaya min cewa gasi an ba mu kudi ne fito yiwuwa wurin da aka kai din an kara yi musu an ya ji na dake na suka fita suka yi wannan press conference gariya suke gariya suke kudi suke so kuma kudi ne aka ba tasiri ba kuma za mu yi zabe ko kuma so ko ba ma so ba za so ko kuma so ko ba za so a Najeriya in da za a yi zabe Borno yana Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya Haka ne, to waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai a gyara zama a saurari lafiya uwa jiki babu mai fushi da ke. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Kowa dai ya san cewa akan yi wa majinyaci allura ne domin ya samu sauƙi ko kuma lafiya. To amma ko kun san cewa yi wa mutane allura ne ke da alhakin miliyoyin kamuwa da cututtuka a duk shekara? Wannan matsala yana ɗaya daga cikin batutuwan da filin lafiya uwa jiki zai duba. Kafin idan muna da sauran lokaci, ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. a Ma sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum kuma mu da sake saduwa. Jummai alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ƙaddamar da kamfen hana ko kuma dakatar da amfani da alluran da suka yi datti da suke da alhakin kamuwa da miliyoyin cututtuka da suke barazana ga rayukan jama'a a duk shekara. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ƙaddamar da wannan sabuwar dabara ce da nufin hana amfani da gurɓataccen allura ta hanyar gabatar da irin allurar da idan aka yi amfani da shi sau ɗaya shi kenan ba za a sake amfani da shi ba. Wakiliyar muryar Amurka Lisa Shanley ce ta aiko mana da wannan rahoto a lokacin da ƙungiyar lafiya ta ƙaddamar da wannan kamfen a headquarter ta da ke birnin Geneva a ƙasar Switzerland. Ana yi wa mutane allura ne da nufin warkar da cututtuka da kuma ceton rayukansu. A galibin lokuta kuma kwalliya kan biya kuɗin sabulu. To amma ƙungiyar lafiya ta duniya ta yi kashedin cewa kimamin allura miliyan goma sha shida da ake yi a shekara suna nan kasa mutane da yaɗa munanan cututtuka a saboda amfani da alluran da suka gurɓace ko kuma suka lalace. Ƙungiyar lafiya ta ce kimamin kashi goma daga cikin ɗari na alluran da ake amfani da su wajen yin rigakafi da ɗurawa mutane jini da kuma waɗanda ake yi domin tsara haihuwa galibi ba su da lahani. To amma matsalar ta danganci saura allura kashi casa'in daga cikin ɗari na magungunan da ake bayarwa ta yi wa mutane alluran su ta jijiyoyi. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce yawancin alluran da ake yi domin jinya ba su zama dole ba domin ana iya maye gurbinsu da magungunan haɗewa. Jami'in da ke lura da sashen muguwar cutar na mai karya garkuwar jiki ta yaƙi da ƙwayoyin cuta, ƙanjamau ko sida, Dr. Gunda Oral Wela ya yi kashedin cewa galibi irin waɗannan alluran suna tattare da lahani. kuma su ne suke da alhakin yada munanan cututtuka a duk faɗin duniya. We do know that 1.7 million hepatitis B infections are probably attributable to uh, unsafe injections and more than 300,000 hepatitis C infections. Dr. Waila ya ce sun san cewa kimanin mutane miliyan ɗaya da bakwai masu fama da ciwon hepatitis nauyin ba ko B sun kamu da cutar ne bayan an yi musu allura da alluran da suka gurɓace ko kuma suka lalace da kuma fiye da mutum dubu ɗari uku waɗanda suka kamu da hepatitis nau'in C ko C a duk shekara. A saboda haka wannan matsala ce da ke ƙara ingiza tsananin bulla annobar hepatitis. Ya ce a shekara ta dubu biyu an kiyasta cewa kimamin kashi goma daga cikin ɗari na waɗanda suka harbi da ƙanjamau sun kamu da cutar ne a sakamakon allurar da aka yi musu da alluran da ya gurɓace ko ya lalace. A shekara ta goma kuma ya ce an ga ragowar wannan matsala zuwa kasa da kashi ɗaya daga cikin ɗari. Ya ce a fili ne cewa ragowar yawan masu kamuwa da ƙanjamau da aka gani ya faru ne a saboda yaukuwar da aka yi ta yi da kuma manufofin da aka ƙaddamar da amfani da su. To amma duk da ci gaban da aka samu, Dr. Wela ya lura da cewa kimanin mutane dubu talatin da uku da ɗari takwas ne ke kamuwa da ƙanjamau a dalilin amfani da gurɓataccen allura ko alluran da ya lalace a duk shekara. Dr. Wela ya ce ana yada cutar ne idan aka yi amfani da alluran da ya gurɓace a jikin fiye da mutum ɗaya. Wannan matsala kuma ta fi kamari ne a ƙasashe masu tasowa. Domin ganin an shawo kan wannan matsala, burin wannan sabuwar dabara ta kungiyar lafiya ta duniya da kungiyar lafiya ta duniya ta kaddamar shine na ganin cewa dukkan kasashen duniya sun fara amfani da alluran da za a amfani da shi so ɗaya kurum kan shekara ta 2020. A saboda haka, kungiyar lafiya ta duniya take kira ga kamfanonin yin allura da su ƙara zage dantse wajen ƙirƙiro irin waɗannan alluran. domin ganin an cimma wannan buri. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. To madalla yanzu kuma lokaci yayi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Muhammadu Albakir ɗan Salisu a can akwatin gidan waya 98 Guyuk, jihar Adamawa a can Najeriya. To likita yana so ne san shin me ke kawo ciwon hangun ne? To abin da ke kawo wannan ciwon hajiya shine akwai waɗansu ƙwayan cuta da suke shiga cikin yawanci ta baki ko wani lokaci irin abubuwa da muke taɓa haka. Don eh. suka shiga suke sa waɗannan. To su waɗannan abin da ke kumburi suke ta gefe duk a gefen baki. Ƙashin bakin mutum na yake kumburi. To wannan ƙwayan cutar suka shiga suke sa wurin ya kumbure haka musamman a yara ma. To ana iya yaɗa ta? Eh, ana iya yaɗa ta. Ya ko kuma wani lokaci daga su tari. ko su a eh, tari ta ko ta iska haka na iya yaɗa shi. Wato in mutum in kamar wani yaro ya kamu da cutar in eh. wasu suna kusa in yi numfashi ko ya tari yana eh, iya yaɗa. Yana iya yaɗa su eh wannan gaskiya haka yake faruwa hajiya. To ciwon hangun yana da allurar rigakafi ne? Eh akwai allurar rigakafi kamar kin san kamar nan kasashen da suna samun sosai amma yanzu kowane yaro ana musu allurar rigakafi. ya kuma yanzu ba a samun su da yawa a nan kasashen aka mai yaro alluran shi to yakan kiyaye shi daga wannan ciwon to likita akwai magani in ta kama mutum eh in ya kama yaro don yawanci su zazzabi da da zafi inda bin ya kumbure akwai magunguna da ake iya ba yara suka kama to aka ba su yana in aka yi sa'a yana warkar da shi to misali kamar yanzu yaro a ce gida ne da yara da yawa yaro guda kamar ya kamu da ciwon hangun din Eh. wace shara za ka ba iyaye eh, in iyaye dai suna da su ya kamata su dan kare wannan yaron daga sauran ko kuma in dai duk abubuwan kada su rinka wasa da abubuwa kamar kayayyakin wasa da saura kada su rinka wasa da su tare To yara baya kama manya ne ciwo muna ta. Eh, yana kama manya yakan kama manya to shi wannan ya kama manya din to wannan in ya kama su yakan yakan kawo kamar namiji ne yakan sa al'atan shi masu kumbure sosai. To kuma eh, na mace ne yakan sa shi abin nan ovary mama na mahaifa din ne ya kumbure shi ma. Irin kazafi in ya sami in ya samu in ya samu manya haka yake faruwa. Subhanallah to eh. amma su ma manya ana iya magani. Eh ana iya magani inda aka aka akwai magungunan da ake bayarwa wanda zai zai iya warkar da shi ya hajiya. To Allah ya sauke. Amin. To, Malam Muhammad ya sake wata tambayar likita. To. Ya ce me ke kawo jikin mutum waye zafi ba tare da ciwo ba. To yawanci aikin san abin da ke kawo jikin mutum zafi, zafin na aikin san yanayin zafin jikin ɗan adam zai canzawa da yawa. To in mutum yana wani abu ko wani abu ya sa zafin cikin jikin mutum ya karu sosai, sosai dole zafin nan shi ma ya fito. Domin kada zafin cikin jikin mutum ya karu da yawa. shi ke sa sai ka jikin ka duk ya dumi to jikin yanda Allah halitta Allah ne yanda yake yake sa mutum ya rage zafin jikin sa yake ragewa to likita kamar yanzu idan ka taɓa mutum ka ji jikin yayi zafi ko kuma jikin yaro yayi zafi fiye da kima wannan ana iya cewa zafin cikin jikin ne ya fito koko na zazzabi ne to yawanci aikin son san zazzabi da sauran sukan sa zafin cikin jikin ne karu sai rinka fitowa to in dai zafin ko yaro ne ko matashi ko wani mutum da zafin jikin sai karu a taba jikin ya zafi da yawa to akwai wani abu da ke faruwa ya kamata a in wannan kuma da zazzabi haɗu da zazzabi da sauransu to ya kamata a ya sauri a ji wani likita akwai wani abu da ke faruwa a cikin jikin tana yiwuwa alama ce ta wata cuta ko eh yawanci abin da ke kawo wannan shine wadansu kwayoyin cutuka da ke jikin mutum suke kawo waɗannan sai jikin jikin yin zafi to kuma lokaci zafin yanda zafi ke zafin jikin mutum ke ƙara zafi haka wani lokaci yanda Allah ya jikin mutum ke wani lokaci kan kare shi daga waɗansu irin ƙwayoyi ka haka shi ma wato a saboda haka duka zafin jiki dai ba ba matsala ba ce wasu ne matsala ko eh wasu ne matsala amma yawanci matsala akwai matsala an dai jikin mutum na zafi ko lokaci ya je a bincika to Allah ya sauke ina kuma fatan shi Muhammadu Al Bakir yana kusa ya kuma ji wannan bayani da kai mana. To likita shi kuma Salisu Boptika shi ma a can akwatin gidan waya 98 a can guyu jihar Adamawa. To. Ya yi tambaya ne ce shi kuma me ke kawo ciwon tundurmi ne. To abin da ke kawo ciwon tundurmi kamar a kasashenmu yawanci akwai irin kwayan cuta da ke yawanci sauro ke yaɗa shi. da kike su to wannan yakan shiga cikin jijiyoyin da wani ruwa ke bi ko jini ke bi to yakan toshe in ya toshe su ke kawo nan sai sa sai ga duk kafan mutum ko kuma abin sun sun sun girma haka to eh. likita irin wannan kumburewa na ciwon tundurmi din nan eh. akwai wanda yake tsananin da ba za a iya warkarwa ba ko an ba da magani sai dai kawai mutum ya zauna da kafan haka to yawanci in abin ya mutum na da shi ya dade to ko da an bada maganin shi kumburin na wani lokaci sai bai sauka da sauri haka saboda haka shi yasa inda mutum yana tsammani ko yana da shi haka to kuma wani lokaci in ma kumburin yayi wani lokaci a in yayi tsanani in ba an ba mutum ko da an warkar da mutum wani lokaci an gyara wurin sosai kafin ya dawo inda yake da To yana da wata alamomi ne? Eh yawanci shi wannan ciwon yawanci mutum ya sami shi kasala yawanci kasala mutum zai rinka jin ciwon kai da sauransu yawanci mutum na samu waɗannan. to za ka duk jikin mutum kasala ya same shi da yawa to wannan yana faruwa kuma da yadda shi wannan kumburin kafan yake to inda mutum yana ganin wannan to ya kamata ya saurin ji wani likita. akwai allurar rigakafi ne? a ba wani allurar rigakafi yanzu amma akwai magungunan da ake iya sha wanda zai iya kare mutum a yanda mutum na tsammani za a yi wuraren da akwai irin wannan ciwon. wato kafin mutum ya je wurin ne ya je karɓi maganin ko? eh ko kuma yawanci tsafta kuma yana yana kare mutum hajiya kamar irin shi ruwan da muke sha da abu inda muke zama da sauransu hajiya. To Allah ya sauke. Amin. To lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka anan za mu yi sallama sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Ladan. Ni Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To kafin mai sallama ga takaitattun labarai kamar yadda muka saba. shugaban najeriya goodluck jonathan a jiya alhamis ya kai ziyarar bazata a yankin arewa maso gabashin najeriya inda can ne tungar boko haram shugaban kasar ya gana da sojojin najeriya a baga da kuma mubi garuruwa biyu da ababa nan sojojin kasar suka sake kwato su daga hannun masu tada kayar baya ofishin musa jonathan ya ce shugaban ya kuma ziyarci wasu sassan da aka kwace a baya nan daga hannun boko haram din ta jirgin sama daga bisani ne ya da zango a maiduguri babban birnin jihar borno inda ya gana da gwamnan jihar kashim shetima wata kotun amurka ta samu wani dan kasar saudiya khalid alfawaz da dan shekaru 52 da haihuwa wadda ta ce shi ne shugaban ƙungiyar alkaida na farko da laifi dangane da harin bama-bamai da aka kai kan ofishin jakadancin amurka a wasu kasashe da ke nahiyar afirka jiya alhamis ne masu taya alkali yanke hukunci da ake kira juri da turanci suka bayyana hukuncin a birnin new york hukumomin amurka ba su tuhumi alfawaz da laifin shirya kai hare-haren ba maimakon haka sun caje shi ne da laifin kasancewa dan ma'abba mai gabatar da fatawar usama bin ladin na ayyana yaƙi kan amurka a kafofin yada labaran ingila A Ukraine sojojin kasar sun fara janye manyan makamai daga fagen daga a gabashin kasar a wani ƙauye da ke kusa da garin da Beltbe inda yaƙi ɗaya ta wurin yayin da masu sa ido na ƙungiyar tsaro da haɗin kai ta Turai suke kallo domin tabbatar da ana mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a farkon wannan wata. jiya alhamis manyan sojojin kasar sun nuna wa manema labarai da kamfanin dillancin labarai na reuters motoci da suka goya manyan bindigogin artillery daga wani ƙauye yayin da hukumomin kasar suka tabbatar da cewa an samu ragowar hare-hare da 'yan tawaye suke kaiwa to ma sauraro sai kuma da hantsi idan allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin shin me yasa ne galibi ake ganin ƙazanta a masallatai muna da ansa an jima a shirinmu na hantsi a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki jummai ali ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.